يا أمتنا يا أمتنا يا نعت الماضية عزتنا وضعت daga masallacin juma'ar tsaftace ka kai kai wanda ka kama umarta kamar yadda aka umarce ka kan addini wa man taba ma'aka da duk waɗanda suka tuba tare da kai shin daga masallacin juma'ar mu shine da ke kawo ku hutun hudubin juma'a da aka gabatar a masallacin masallatan juma'a daban-daban a faɗin ƙasar nan ta Najeriya. Ni kuma na Ammar bin Isan Hubba ta garawa, gabatarwa ce kuma kaɗaitawa, do Allah a yi Ku dai kafin mu tsunduma cikin shirin a marmarin cibiyar yaɗa suna ta darin sikiri da masu gabatar da shirin daga masallatan juma'a muna amfani da wannan dama wajen ce shek kamis na fi domin ya da aure da ya samu muna roƙon allah da ya sa albarka ya ba da kuma zaman lafiya masu lalube da sashen kuwa allah ka haɗa su da biyar dattawa amin mata gonku amanar allah ce dan allah maza ku rike ta taulada mace ta yi wani mijinta in ka ƙi mace ta kashe kanta in mace ta yi daga bi ka kiyaye Allah ka yi ki ka biyanta. A ranar Juma'a ta wannan mako takwas ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira wacce ta daidai da hudu ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya. An gabatar da sallar Juma'a gami da hudubobi a duniyar musulunci kamar yadda aka saba. Shirin namu na yau zai fara ne kan ada da hudubar masallacin imamu bukhari da ke rijiyar zaki kano inda dr rabi umar rijiyar lemo ya gabatar da kuɗi ga akan muhimmancin wakafi a musulunci wakafi yana ɗaya daga cikin mafi tsananin sadaka wanda allah madaukakin sarki ya fahimtar yi alkawari da lada mai yawa ga mai yinsa domin wakafi sadaka ce tabbatacciya da take da'ima kuma ana cikin ta kan ayyukan alkhairi da kyautatawa hikimar wakafi a shari'a shine wanda yake da sha'awa ya ci gaba da samun lada cikin waɗanda Allah ya yi wa sai ke jebance wani abu da dukiyarsa ya ajiye wanda abin zai tabbata amma amfanin su yana ci gaba dan gudun kar idan ya mutu ko ya zan baya nan dukiyar ta bada hannun wanda ba zai kiyaye ta ba ko ba zai kiyaye wannan abu ba sai ya zama ma'ana ko kuma ba zai man sadaka ba sai ya irin wannan da ke ci gaba da samun lada ko da bayan ya ban duniya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wakafi a rayuwarsu Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya samu wata gona a Khaibar sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman umarnin manzon Allah dangane da wannan gona da wannan kasa da ya samu yace ya Rasulullah na samu wata gona a Khaibar ban taɓa samun wani abu mai kyau mai tsada a na da nake so kamar shi ba da ka ban ce umarta ta ya manzon Allah sai maza ta ce in ka ga dama sai ka barta sai sadaka da abin da ke cikin ta na ku sai jira farji sadaka da ita cewa ba za a sai ita ba ba za a bayar da ita ba za a yi gadon ta ba amma da abin da ta fitar a yi sadaka da miskinai da makusanta yan uwansu da wanda suke bayi da wanda ma'ana da abin da za a yi akan tabarkin Allah kamar fita jihadi da kuma baiwa wanda yake kan hanya guzuri ya yanke masa da kuma baiwa bako abinci daga cikin wannan gona yake babu yanki wanda yake kula da ita shi ma ya ba ya ci amma da adalci ko ya ciyar da wani ba tare da yayi dan tsara dukiya ko wani abin duniya ba kun ga anan sai na kuma ya bar gonar amma kuma yayi sadaka da abin da ke cikin ta duk kara abin da aka samu sai zama zai tafi zuwa ga waɗannan waɗanda ya ayyana sai na kuma Allah ya tsara maka yarda yayin da musulmai suka yawa masallacin manzon Allah yayi kaɗan sai manzon Allah cewa zai sai kasa ta mutanen wani ma'ana filin suwa da yake kusa da masallacin nan ya tsara a cikin bayan masallaci yana da aljanna sai da na kuma ya tashi ya gaggawa sai da na umar yi gaggawa zuwa ga haka ya nemo dukiyarsa suna cewa ya bada abin da bai gaza dirhami dubu ishirin da biyar ba ya bayar yake wannan guri aka bada da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga har zuwa yanzu ana yin sallah a wannan waje lada yana zuwa masa a cikin gabaninsa yana samun lada lada shi bai yanke ba Khalid ibn Walid wanda fitaccen sahabi ne a fagen jihadi da ɗaukar kalmar Allah duk abin da ya mallaka na makamai da sulke da duk wani abin da ake amfani da shi a je ciki wannan ya bai da fi sabilillah ma'ana a je ta ci da amfani da shi da ɗaukar addinin Allah aka sabon manzo Allah ta dinga yin a akan Wakabi, wanda yana ɗaya daga cikin sadakar da ta kowace amfani don fadara ta ce lada jabir ibn abdullah yana cewa babu wani cikin sabon manzon Allah da yake da iko baki yana da wakafi da yin da haka ana iya yin wakafi na abin da ya sha marasa lafiya ana taimaka mu. ana iya yin wakafi kan abin da ya sha gidan marayu wanda za a dinga kai marayu waɗanda suka rasa iyaye dan a ma'ana tarbiyyar da su a ma'ana rayuwar su ana iya wakafi na wurin wanke matattu kamar yadda duk waɗannan abubuwa ne sanannu da haka wakafi ba ya tsaya kan gina masallaci kaɗai ko makaranta ba yana shiga dukkan kafofin alheri bal ma wani sa'in za ga abubuwan ban mamaki a wuraren da aka ci gaba sai ga mutum ya ware dukiya mai yawa ya ce a dinga juya da. amma abin da yake so a dinga yi da wannan dukiyar shine ne abin dukkan masallatai na wannan gari da muke ciki shi inda aka wani gulam ya lalace a sanya inda aka akwai yana a share inda kafin yana ce a gyara shi wannan dutse ya sai ta yi wannan masallacin hidima ko a dinga ma'ana tsaftace masallaci da hanyoyi daban-daban wannan wanda bi sadaka ce da gudanar da yake gudana zai da mutum ya mutu ladan zai ci gaba da zuwa wuri matukar wannan sadaka tana nan Da aka ya koya kuwa mai amfani da wannan mai kokari ta samar da irin waɗannan auka a cikin al'umma duk wanda yake so yi da za su iya bayanin hanyoyin da ake da tarakin da ake yi da abubuwan da za a kiyaye da yadda abin zai ci gaba kuma ana amfanuwa da shi idan aka samu da wannan zamu rage da yawa daga cikin matsaloli da al'umma suke fama da shi da yawa daga cikin matsaloli da al'umma suke fama da shi a samu ana biyan bukata a samu kuma ana ci gaban addini a cikin wannan al'umma. A masallacin Usman bin Affan da ke gadon ƙaya kuma Dr. Abdalla Usman gadon ƙaya ne ya hudu da kan matsayin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a musulunci. Ya ku bayin Allah, Allah ya zaɓi Sayyidina Abubakar da Siddiq don ya zamanto shi ne Siddiqin Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kowane annabi yana da Siddiqi, dama matakin haka yake. Annabawa daga cikinsu akwai manzanni da annabawa sai Siddiq siddiqai sai salihai siddiqin wannan al'umma shine abubakar da siddiq haka sunan yake babu canji shi yafi kowa gaskiya sai an tambaye ka a duk duniya a wannan al'umma wa fi kowa gaskiya kai duk duniya ma gaba ɗaya al'umma kowa ma abubakar ne ku gaskiya shi ka ce shi siddiq Allah ya zaɓe shi annabi Musa yana siddiƙinsa Haruna yana da siddiƙinsa Sulaiman yana da siddiƙinsa siddiƙin wannan al'umma shine Abubakar babban suna dan arziki dan mutunci dan kima bawan Allah wanda ya yi wa musulunci hidima har yau ba a samu wani dan adam din da ya yi wa addini hidima irin yadda Abubakar ya masa ba kamar yadda annabi ya faɗa dan wana musulmi haka Allah ya ga dama ya zabe shi dan gobe kuma ya zama halifan annabi din ga matsayi na siddiƙanci sannan ga matsayi na halifanci tun da wuri aka shirya shi dama lallai kam abubakar ba annabi bane amma kuma ya cika aikin annabi abinda annabi ya tafi ya bar masa na amana ya cika abubakar shine abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kogo lokacin da suka yi hijira Allah ya ambace shi yace idh yaqulu li sahibihi la tahzan Allah yace ka tuna lokacin da annabi yake gaya wa abokinsa da Qur'ani suratul tauba yace wa abokinsa Allah yace sayyidina abubakar abokin manzon Allah wani bayani kuke nema sama da wannan wace daraja ake nema sama da wannan alqur'ani ya tabbatar abubakar abokin manzon Allah Na la tahzan inna allaha ma'ana kada kai bakin ciki kada ka damu kar ka tsori ta Allah yana tare da mu saboda lokacin da suka yi hijira sun shiga kogo kafirai suka zo suna neman suka shiga har kogon da suka shiga amma su suna ƙasar kafiran suna sama abubakar ya daga kansa sai ya hango kafafuwan kafiran nan da makamai suna bin za su kashe muhammadu da abubakar ya shiga rasulullah jikinsa yana rawa yace da ɗayan su zai duba karkashin ƙafarsa haka da ya hango mu muna zaune ni da kai abubakar yana cikin tsoro yana yi wa annabi magana a ɓoye manzo Allah ya ce da shi karka damu Allah yana tare da mu ta ji Abu Bakar manzo Allah ya bashi kwanciyar hankali yace karka damu Allah yana tare da mu abinda nake so ku fahimta Allah ya ce wa manzon Allah abubakar abokinsa ne shikenan sai ne daga cikin mutane goma da Allah ya musu albishir da gidan aljanna suna raye kafin ya bar duniya garanti tabbas ya san cewa shi dan aljanna abubakar da umar usmanu da aliyu hudu sa'adun sa'idun وابن wa وطلحة وعامر wa والزبير الممدح waɗannan su ne mutane goma garanti da annabi ya faɗa hadisin tirmidhi usman a hannun sai musulunta ibn affan zubair bin al-awwam zubair al-mumaddahu a hannun abubakar ya musulunta abdurrahman ibn auf a hannun na abubakar ya musulunta sa'ad bin abi waqqas a hannun na abubakar ya musulunta talha ibn ubaidillah a hannun sayyidina abubakar ya musulunta wannan shine albarkar farko da sayyidina abubakar ya fara samu a duniya a rayuwarsa gaba daya yake masallacin tayayin da ke fage a nan kuma shek lawal abubakar gadon kai ne ya hudu ba a akan istiqama wato tsayuwa kan addini ubangiji su subhanahu ala yake da manzon sallallahu alaihi wa sallam fastakin kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir fastakin ka tsayu tsayuwar daka kama umirta kamar yadda aka umarce ka kan addini wa man taba ma'aka da duk waɗanda suka tuba tare da kai ma'ana waɗanda suka musulunta suka yi imani tare da kai wala ta dagau da ku ketare iyakokin ubangiji innahu bima ta'maluna basir domin shi ne kallo ne da dukkan abin da kuke aikatawa a wata ayar Allah yake falidhalika fad'u fastaqim wastaqim kama umir saboda haka fad'u ka bauta wa Allah wastaqim kama umirta kuma ka tsayi kamar yadda aka umarce ka wa qul aman wa tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayyen zukatan mutane wa qul amantu bima anzala Allah min kitab kuma kace nayi imani da duk abin da Allah ya saukar na littafi wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umarce ni da in zan yi hukunci bisa ga adalci in daidaita tsakaninku kada in zalunci Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu ubangijinku lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan mu gare ku ayyukan ku gare ku la hujjata bainana wa bainakum babu wani fifiko ta fuskar sakamako tsakanin mu da ku Allah ya jima'u bainana ubangiji subhanahu wata'ala zai hada tsakanin mu sannan kuma zai yi hukunci imamu sauri ko al-imam qatada ibnu da'ama as-sadusi yace umira muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ay yastaqima ala amrillah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da girmansa da darajarsa ubangiji ya umarce shi da tsaye akan tafarki na daidai imamu sauri ya ce alal qur'an ana nufin ya tsayu akan qur'ani nana ita kuma ta ce kana kulquhul qur'an tabi'un manzo Allah damun baki ɗayan su sune alqur'ani hasan al-basri ya ce da yayin da wannan aya ta sauka umarnin da Allah yake wa annabi kan cewa ya tsaya akan turba madaidaiciya tare da cewa akan ta yake shammara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya sake dagewa da zage dantse fa ma ru'ya bahikan ba a sake ganin annabi yana dariya ba bayan saukar waɗannan ayoyi wannan hadisi al-imam ibn abi hatim ya fitar da shi cikin littafin sa na tafsiri al-imam abu al-qasim al-qushairi ya rawaito daga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana wani ya kwanta ya yi bacci sai ya mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bacci sai ce ya ma'aikin Allah lokacin da kana raye kana tattare da mu ka gaya mana cewa shayya batni hudun wa akhawatuha suratu hud da yan uwanta su suka sa furfura ta fito maka kala sai shi wannan sahabi yace fa ma shayya baka minha to daga cikin suratu hud din wata aya ce ta samo sababin fitowa furfura a tattare da kai saboda tashin hankalin da kake kunshe da shi قال في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي قوله فاستقم كما أمرت فدن da yake in tsayu kamar yadda aka umarce ni wannan shi yafi komai tayar min da hankali shi ya ja furfura sai saurin fito min yayin uwa abin da ake nufi da tsayuwa suna ne gamamme ga dukkan abin da bawa yake neman kusanci da shi zuwa ga ubangijinsa na bin umarni ko na hani na wani zance ko na aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan ubangiji ya shar'anta muku addini irin wanda yawa annabi nuhu wasiki da shi wama wasaina bihi ibrahim ma auhayna ilayka da kuma wanda muka yi wannan annabin wahayi zuwa gare shi wama wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa kuma dai shi ne abin da muka yi wa musa da ibrahim da isa wasifi a kansa menene shi an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ku tsayi akan addini kada ku karkata addini gida-gida bisa ga son zuciyarku da kuma ra'ayoyinku kabura ala mushriki na mata da uhum ilai ku sani kalmar da kuke kiran mushrikai zuwa gare ta kai musu nauyi shine kalmar tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala to madalla Sheikh Khalid Sa'id Al-Misri shine gabatar da kuɗi ba akan ciyarwa fi sabilillah a masallacin Abu Ubaida da ke Bypass Kaduna lalle yana da kyau kwarai jama'a a zabura a taimaka duk irin abin da kake da shi ka taimaka sai wuya zanzo da yawan da ka bayar Allah bai ansa ba dan kadan din da kake rainawa shine wanda Allah zai shigar da kai aljanna da shi don haka karka raina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la tahqiranna min al ma'ruf shay'a duk irin aikin alkhairi ko min kankantansa to karka raina shi kai kokari ka dinki kanka a cikin wannan aiki na karanta muku wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawa yi gari yana cewa cikin ku yau wane ne ya ciyar da miskini abubakar yake ni ne radiyallahu an wane ne ya ziyarci mara lafiya ya sake cewa ni ne radiyallahu an wane ne ya wayi gari a yau yana azumi yace ni ne radiyallahu an wane ne cikin ku ya ziyarci makabarta domin kai gawa yace ni ne radiyallahu an annabi sallallahu alaihi alaihi wa alihi wa sallam yace waɗannan ainihin sifofi halayya da ɗabi'u ba za su taru a cikin wani mutum musulmi ba face Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi aljanna kai idan ma baka da abin da zaka bayar ka kare sharrin ka daga al'umma wannan sadaka ce gare ka idan ma baka da abin da zaka bada wal kalimatu tayyibatu sadaqa ka bari ka kiyawan kalma wannan sadaka ce akwai wani bawan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo samu da shi a lokacin da za ka ga cewa ana cikin wannan tsanani ya kai wani gida gidan nan an masa kiyasi naira miliyan goma sha uku ya zo ya kira mu ya ce malam na danka wannan gida ka jagoranci wannan domin abu islamiyya a wannan wuri sai abin ya bani mamaki shi ire-iren waɗannan mutane akwai ire-iren su naira kuɗi guri na gugan wuri naira miliyan sha uku ya ce a lokacin da wani yana neman wannan kuɗi ne ba mamaki don wata sabga za ba mamaki wannan neman kuɗi don wasu dalilai nasa amma shi ya gwammace ya yi cinikayya tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala a don haka ya koyan uwa musulmi wannan duniya kada ta ruɗe mu mu tsaya bakin rai bakin fama mu yi abin da muke iyawa don neman yardan Allah subhanahu wataala a jihar Bauchi kuma sauka muka a masallacin Bilal Baiwa ba masallacin da shek imam muhammad yusuf ya hudu da akan tsawwala sadaki da kayan aure a lokacin aure ka koyan wa musulmai lalle annabi kira da min ta Allah tabbata gare shi ya kula ishara wajen abin da ya shafi sassautawa da takaitawa wajen abin da ya shafi sadaki har ya kasance yana cewa mafi alherin sadaki shine sadaki da ya kasance dangana kamar da wannan hadisi yake cikin mu'udrak na imam abu hakim wannan sabore albani ya ce hadisi na ingantacce kuma annabi jira da mutum Allah ku tabbata gare shi ya sanya wato darsi mafi muhimmanci da za a kula da shi wajen amincewa da saurayin da ya zo neman yarinya shine ya kasance hali na gare ko hali na gare ga abin da ya shafi addini ba dukiya ko abin duniya ba kamar da aka a garar aka rawar da daga mu wurin Allah zara mun je da yake cewa maza da kira da mun zala da bada gare ni yana cewa idan mun ya zo neman yanku wanda kuka yarda da addinin sa kuka yarda da halayyarsa to ku aurar masa idan ko ku aurar masa ba za a samu fitina mai girma a doron kasa da abin da ya shafi kuma barna kamar da sirri ne rawaituwar اللہ نے کیا نہیں دکھائی ہوئے چلتے ہیں lalle abin da ya shafe ne wato kawalawa da kanantawa cikin sadaki ne abu ne wanda yake makaruni ne a cikin aure kuma aka yana janyo abin da ya shafi karancin albarka a cikin aure kuma aka yi kan janyo tsanani a cikin aure kamar yadda wannan magana ke cikin zaɓi ma dole ne a gane musulmai sun gaugawa wajen abin da ya shafi koyi da umarnin Allah madaukakin sarki da aiwatar da ke da umarnin annabi jira da abin Allah su tabbata gare shi da umarni da ke wajen sauƙaƙa dukkanin hanyoyi na abin da ya shafi aure da kuma rashin zamantawa a cikin da haka ne Allah madaukakin sarki zai wanda da alƙawarin da ya yi musu ku sani ya ko masu zamantawa wajen abin da ya shafi sadaki ko abin da ya shafi abin da ke biyo bayan sadaki abin da ya shafi da makamantansu lallai cewa kuna son yaure ya kasance kamar wani kasuwanci ne na saye da sayarwa wata haka ya kan zubar da mutunci haka ya kan kore abin da ya shafi kyawun ɗabi'u da halayya tsakanin mutane ya kuta na musulmai lallai abin da yake kawo abin da ya shafi tsadan aure da kuma abin da ya shafi tsadan sadaka dalilai ne wanda ka suke masu yawa ya bayyana to na farko shi ne ya kasance shi miji yana kokarin ya nuna cewa shi mai kudi ne bayan kocin talaka ne yana yin ababe waɗanda suke na bajinta domin ainihin abin da ya shafe gamsar da waliyan yarinya cewa cikin nan mai dukiya ne ko cikin nan mai hali ne ko mawadaci ne annabi ya ga min Allah tabbata gare shi ya razanar ya tsoratar da matasa a kai irin wannan hali ko dabi'a na gaya na biyu yana da cikin abin da yake janyo tsadar aure shine yadda abin da ya tafi kallo da iyayen yarinya suke yi ko waliyan yarinya suke yi ga wanda yake neman yayansa sai da ba sa kallon addini suna koma suna kallon aure ko suna ɗaukan aure a matsayin mu'amala ne ta tsaye da sayarwa wanda yake ji riba ko wanda za a ba shi mata ko wanda zai aura shine wanda ya kasance yana da dukiya mai yawa abin mamaki magudan abin mamaki shine mutumin da zai aure da yanka ga mutumin da baya sallah baya jin tsoron Allah madaukakin sarki wai kawai saboda yana da dukiya wai saboda kawai yana da wadata a daidai lokacin da akwai mutumin da ya kasance na wani ma'abucin addini da halayya na karsatuwa banda ya zo ji amma an kore shi an hana dukiya saboda kawai wai shi ba shi da dukiya yana da gaske abin da ya kawo haɗa naure da abin da ya shafi tsadan naure shi ne abin da ya shafi wato mummunan koyi ko gwamnati ya goye wanda yakan ma mutane abin da ya shafi tunani duk abin da wani ya aikata wanda ya aure da yansa to babu makawa shi ma wani sai ya yi koyi da shi kuma sai ya tsora ma a kayan na ne to wannan ya zama kenan abin da yakan sanya aure kan wahalar kuma ya kasance ya yi tsada ya mu yan uwa a cikin addinin musulunci lalle abin da ya tafi matsala na abin da ya tafi lawalan aure da tsadarsa da wahalarsa na abin da ya tafi sadaki da abin da ke biyo bayan sadaki kayayyaki da makamantansu yana bukatuwa zuwa ga niyya na kwarai in niyya wacce ke gaskatacciyar niyya da kuma waƙi da abin da ya shafi al'ada da waƙi da abin da ya shafi kwaikwayo na abin da ya shafi waɗansu da ga wuya ta dokan zuwa ga littafin Allah da sunna annabi jira da annabi Allah su tabbata gare shi da kuma abin da ya shafi koyi da sahabban manzon Allah jira da annabi Allah su tabbata gare shi masu karamce da kuma abin da ya shafi magabata na mare Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda idan kuma muka leƙa masallacin Umar bin Abdul Aziz da ke jihar ta Bauchin Sheikh Usman bin Ibrahim biya ɗan ya gabatar da huɗuba akan riƙon amana a wajen magabata na kwarai Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala yake cewa Allah madaukaki bai taɓa rango mai kowa ba wajen riƙon amana sawa'un talaka ne ko mai kuɗi duk wanda aka bashi amana wajibi ne ya rike ta haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi riko da wannan amanar sai aka aikata ka aikace ba ta fade ka a baki kawai sun tsaya ba dari ibn abdullah ibn badri sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya sai doki a wajen wani ya sayar masa shi dirhami 400 sai da zo zai ba shi kuɗin sai ce nawa ka sayar mun wannan dokin ne sai ya ce dirhami 400 yace in kana so a saya dubu a saya dari ɗari biyar ma zan saya yace to ba da zan siya zan suna so yace kana so su siya ɗari shida yace eh kana so su siya ɗari bakwai yace eh kana so su siya ɗari takwas yace eh sai ya cire ɗari takwas sai ya bashi yace saboda nayi mubaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa zan bashi hakkin sa ba zan shi amana ba wannan dokin naka baka san kudin doki bane ya kudi 400 dokin naka ya kai takwas. saboda rukun amana ya fa tsere maka shi hudu amma sai ga cin amana ne tunda wannan mutum bai san kudin dokin bane ya sayar masa 400 yace wallahi ba zai ci amana ba nayi alƙawari tsakanin da Annabi ba zan ci amana ba da haka ga kudin ka 800 haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke ruba amana hadisi cikin Bukhari Abu Hanifa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ɗaya daga cikin ayyukan arba'atin nan dan kasuwa ne yana da wani yaron da suke kasuwanci tare ya bashi kaya ce sayar masa wata rana ya tafi ya tura shi kasuwanci ya tura shi misra ya je kasuwanci sai ya aika masa kaya yana can da ya odar kaya ya tura masa ya tura masa tufafi dubu tufafi dubu saba'in kala daban-daban daban sai ce to amma a cikin tufafin da na aiko ne sai rubuta takarda sai ya ce a cikin tufafin akwai wani guda daya yana da yana da aiki yana da matsala yana za ta ganshi mai kama kaza mai kama kaza ka ware shi duk wanda zai tsaya ka masa bayani inda zai yake sai shi da halinsa saboda za san kai aji a ciki aka rubuta masa a cikin takarda ya kunshe masa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kayan ka yana da aibi mai kaya ba zai gani ba ta sayar masa baka faɗa aibin ban kaya ka kaci amana ka bayo ɗan sa zoma aka suke ko ya maka aibin ake yi kar ka gane sai daga baya ka gano aibin abu hanifa rahimahullah ya rubuta wannan takarda cikin kaya wannan bawan Allah bishir ya dauki takarda ya karanta amma abun ka da ɗan kasuwa da ada-ada sai ya manta ya da kaya kaf bai yi bayanin aiki ba sai da ya dawo kufa abu hanifa wani magulla yake da shi na tura maka takarda akwai tufafi mai aiki guda da cikin kayan nan ka bayyana aibin wa mai tsaya yace wallahi na manta abu hanifa wallahi na manta bai yi sai aibin nan bai yi bayanin sa ba bantawa ne abu hanifa rahimahullah wannan kaya da aka sayar da shi da uwar kudin da riba gaba daya abu halifa ya ce to wallahi wannan kudin gaba ɗayansa zan yi sadaka da shi ne ba zan ci ko ba yace saboda ba ta shiga cikin waɗannan kudin ina jin tsoron ko gobe alkiyama Allah madaukaki ya kare shi yace na ta amanar wani ban masa bayanin kaya ba dan haka gara ra'i yi sadaka da kudin gaba ɗaya na huta haka Abu halifa rahimahullah wannan kudi dinari dubu haka Abu Hanifa ya kyautar da su gaba ɗaya sadaka da su saboda Allah dan gudun kada ya je ya ci haramun ta hanyar cin amana daga jihar Sabauci kuma bari mu nika makwabciyarta wato jihar Gombe inda muke nubibi a masallacin Abubakar ya ayatu ne yake Masjid Gombe inda Sheikh Adam Muhammad Dokoro ya gabatar da kuɗi ga akan manufar halittar dan Adam da ku bayan Allah menene manufa kuma me ce ce matuƙa mai yasa aka samar da kai me yasa Allah ya ƙago ka me yasa kai abin nan me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da kai dan me ya bata lokaci ya halitta ka ya kamata ka tambayi kanka da abubuwan da ka sabar da kanka da kanka idan aka tambaye ka me yasa kai gida me yasa ka dinka riga me yasa kai kaza kana da amkoshin da yasa kai kuma abun nan da kai dole su bi umurnin ka kai ne yasa dan adam me yasa Allah ya halitte ka me yasa ya samar da kai kuma me yasa baka bin umurnin Allah kuma me yasa ka saba ma Allah me yasa idan ɗanka ya saba maka kake fushi me yasa idan wanda ka fi shi ko ka mallake shi ya saba maka kake fushi me yasa kai baka tambayar kanka me yasa Allah ya samar da kai dan me kake zina dan me kake rudu dan me kake shan giya dan me kake cin dukiyar mutane dan me kake ta al'amura me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ka kuma dan me ya samar da kai akan wannan rayuwa shin ya halitta ka dan shi kawai ya kuma halitta ka dan sha kawai ya kuma halitta ka dan ka sa sutura kawai kuma ya samar da kai dan kaga kuɗi kawai ya halitta ka kawai dan ka sa taskokin kuɗi da akawun akawun iri daban-daban ya halitta ka kawai dan ka tara kuɗi ka zama to kana alfahari da su ya halitta ka dan ka tara zinariya da azurfa ya halitta ka dan ka hawa mota zungurariya ya halitta ka dan ka hawa dawaki dan ka hawa raƙuma abin hawa ya halitta ka kawai dan ka ci dabbobi dan ka yama nan ka yanka naman dabbobi ka ci ya halitta ka kawai dan ka yi noma ya halitta ka dan waɗannan abubuwa wai ya manufar samar da kai ya kai dan adam kuma ya matukar Allah ya samar da kai ba kai kace ya samar da kai ba yana da manufa wajen samar da kai shi Allah babu shakka wajen samar da kai Allah tabaraka wa ta'ala yana da manufa bai halitta ka dan ka zo kawai kai ta jin daɗi da al'amuran duniya kuma kana saba masa ba bai halitta ka dan ka zo kai ado a duniya kuma ka saba masa ba bai halitta ka dan ka zo ka ci arzikin sa kuma ka saba masa ba wallahi billahi ko ɗaya. Allah bai halitto ka dan ka zo wannan duniya sai wannan aikin ba Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka muna da bukata matukar bukata ki zuwa ga tunani tunanin da dole sai mun tuna wannan matsala mai girma ya kamata duk sati ka zauna kai makanka a kai ya kamata duk wuni ka zauna kai makanka a sa kai makanka a kai ya kamata duk wata ibsawar idanu ka iya kai makanka lissafi wannan satin riba kace a gurin Allah ko faduwa kai wannan awar faduwa kai a gurin Allah ko cin riba kai wannan kiftawar idanun Allah ya yarda da ita ko ya fushi da ita la budda ka zauna kai wannan tunanin idan ka zo ka kwanta dole ka tuno ma ubangiji da ya zaka waye gari da ya zaka haɗu da Allah babu shakka muna da bukata matukar bukata bukatar mu tafi ci da sha bukatar mu tafi iskar da muke shaka bukatar mu tafi bukatar yin bacci tafi bukatar jima'i da mata tafi bukatar za su tura bukatar mu ga tunanin mu a wajen ubangiji da kitabin abin da muke aikatawa ya ji karfin dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata ya ku taron musulmai Allah tabaraka wa ta'ala tsirkiya tabbata gare shi ya wadata daga barin baya bukatar komai a gurin mu ko kai ko baka yi ba Allah bai da bukata babu shakka Allah bai da bukata akan ibadar mu Allah bai da bukata akan da'ar mu da'ar mu ba ta iya amfana ubangiji sannan sakon mu baya cutar da ubangiji tabaraka wa babu shakka kai aiki domin kana cikin gidan duniya da ake aiki tun kafin ka koma gidan da za a yi maka sakamako da abin da ka aikata shi ko da ta ya gabatar da kuɗi baya a masallacin jami'a mallakar jihar Gombe inda ya biya hankalin ɗalibai akan shi karatu da sunan Allah ya ku ɗaliban jami'a ya kara bismi rabbikal ladhi khalaq lallai musamman musulmai lokaci yi. ya kamata ku yi himma maza da mata ku duba mata sahabbai yadda suka yi himma a kowane bangare kuduwa mata tabi'ai yadda suka yi himma a kowane bangare cikin cikin malaman imamu malik ha da mata duk himman imamu malik ina duk himman manyan manyan malamai magabatan nan ka ji mata sun yi fice kudu ba wala akwai littafin wata wata wata baiwar Allah wata baiwar Allah littafin ta wallahi kawai sai abu ne tun da muka je Madina yawanci inda muka yi galabari masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin da muke karantawa saboda mai ta tattaro abubuwa da yawa waɗanda mutane su bukatar su abuna kaje ga yadda mutane mata suke rubuce rubuce suke karance karance ko kuma maza kun zauna zuwa kirga mota a cikin jami'a in ka a kirga mota yau sai ka kalle ta ba sai da za ka yi doshe kai daga gidan ku ba kuɗin a shaba tun da ka samu tsawane ko baka samu ba ka dan samu abin da ka samu kai ka yi doshe ba kuɗin a shaba ka gangara ka shiga jami'a ka yi karatu ka koma ka ga ikon Allah ka zo kana karatu da sunan Allah wace ran sai ka ga jiniya tana raka ka da ikon Allah saboda ilimi yayi albarka ka shiga ji a bude jibin ka shiga to abokan mu ne muna gani ana bude jibin suna shiga mun je ne da kafa daga bantar muna zuwa library nan wajen sai library muna karatu da kuma muna kayan shugaban gombe yau ga sunan sai a bude jibin shiga ɗaya jibin matar kiyace sai kana da kai kana zaune ga abokan mu da yawa sun zama consultant a cikin IHS da su kanan suke zagayawa su fita tudun waja su tafi su su bi ta makabarta a tsallaka ta can a shiga ta kan zagayawa amma sai mutane kun zama kuna kirga mota ya ku bayan Allah ɗaliban jami'a ya kamata a yi nazari ganin probation balle a ce withdrawal kai ya isa ka ɗalibai musulmai ba himma mata sai hira sai shafin a waya kuna ɗalibai a jami'a har a masallaci in sun zauna sai shafin suke yi mafiya yawa ana kawo labari kina ɗalibar jami'a na ruwanki da shafin kuwa ya kamata a ce kin yi karatu karatu na gaskiya baban ki da yake zo ki karatu kai nuna wa mahaifin ki cewa eh ni din nan ba ce ta gaskiya ki kiyaye amanar kanki ki kiyaye mutuncin kanki ki karatu da gaske ki ga maza zuwa lekawa ce kai ko point kaza ina da na gani ko ba ne ma ba point zero zero waye ne shi a ce ah, bayar Allah wata nan ba ta kula kowa ba ta kula kowa sai karatu shi gidan da ne wancan eh sai ga mutum kafarsa tana rawa yana tafiya a ji tsoron Allah an yi karatu da gaske a sani cewa wannan dama za ta kubuce in ba ku fita da karatu ba ba ku yi ilimi na gaske tun a yanzu ba ba ku da wani sauran dama iya na wa'annan shekaru da kuke da shi a yanzu don ka ji tsoron Allah a yi karatu musamman ɗalibai musulmai kan da ba na ku bane ko ana can ana aji ana lakca ka zo masallaci ka kwanta ya za ka rika kwanciya ana lakca wannan ba aikin ka bane yanzu ba cin hutawa bane gare ku lokaci ne na himma da karatu fara ne kana karatu wai ɗalibi ya shafa mai ɗalibi yana shafa mai har tsiyarsa ya fito wai yana ganin yara ne ɗalibi yana ta duba madubi yana ganin wani cikin tsakanin bashi kan ɗalibi imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala lokacin da yake neman ilimi da ya zama gashi ne fi tsayi akan wani gashi ba a fuskarsa sai kana nan kana duba madubi kana gyara gashinka kana sanin ɗalibin ilimi na roƙa da gashi lokacin da gashin zai gyara kansa sai daga baya insha Allah da kansa zai gyara kansa har ka zo kai kana ta ɓata lokaci ka kalli wani bishin kai ne ne ta ka sha mai har cinya ne ina da shi anan bari yanzu kuma mu garzaya jihar Borno mu sauka a masallacin Salasiya da ke biyu inda Sheikh Abubakar bin Mustafa gabatar da hudu ba akan farin watan Sha'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo annabi yana yawaita azumi a watan Sha'ban babu azumi da babu wata da annabi yake azumi kamar sha'aban sai ce ya rasulullahi me yasa kake yawaita azumi a sha'aban sai yace abubuwa da yiwu ya ambata hadisi yace na farko wannan wata ne tana tsakanin watan Rajab da aka haramtar da yaki da watan Ramadan da ake azumin Ramadan galibi mutane sai su gabara da Rajab da Ramadan su manta da ita shi ya sa ni ne da azumin ka sarrafa A biyu annabi ta ana ɗiban aiki a matakin shekara shekara a kai wa Allah to shekara a kowane watan sha'aban a wannan watan da ake kai ayyukan bayi na shekara shekara zuwa ga Allah annabi da shi ya sa ina son a kai aiki na sama ina da azumi Allah bai faɗi nawa ga watan sha'aban ba an gane ko amma a hadisi ya nuna da ranar to yana azumi da rana to ya zai an ce aikin da sama yana da ne yana da azumi saboda haka wannan wata ne da za a ɗauki fayil nawa fayil nasa fayil nawa na shekara shekara kai wa Allah in Allah so duk duniya in Allah so wai a Afirka a kawo rana kaza ya ce Asiya a kawo rana kaza zai kasanta saboda ne kai annabi yake yau da azumi a wannan wata ne Sha'ban sai ya dace da lokacin da ake kai ayyukan mutane zuwa ga Allah wani hadisi albani ya inganta shi an samu hadisi ko makamantan haka hadisin aisha wanda ibnu hajar ya ka cikin fannin bari annabi a watan sha'ban Allah ya rubuta sunayen waɗanda za su mutu a shekarar nan da hannunsa daga wannan watan sha'ban رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة المحرم صفر ربيع أول ربيع الثاني جمادى أول جمادى الثاني رجب wannan shekarar gaba ɗaya waɗanda za su mutu a wannan shekarar Allah ya rubuta sunan su annabi ya to ina so dai ne wanda Allah ya rubuta sunan ya dace ina da azumi dan in Allah yana kaddauka sunan kana da azumi to za a baka wata nan. musamman wannan kenan saboda haka wannan ya nuna mana kenan jama'a azumi a watan Sha'aban na nafila tana da muhimmanci kwarai da gaske Aisha radiyallahu anha ta ce ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wata shur ya yana azumi ba sai ramadan sannan ban ga watan da annabi ya fi yawan azumi ba kamar wata shaban ta ce annabi yana azumtar yawancin kwanakin shaban ya ce rabi rabi shi ne shabi an ce yawanci kira shaban yana iya azumi ashirin ashirin da biyu da uku ko na makamantarsa amma ba zai azumce ta gaba ɗaya ba amma yana azumtar yawancin kwanakinsa imam bukhari da wasu rawaito a wata riwaya aisha ta ce ya so mu sha'aban kulla annabi yana azumtar sha'aban kafinsa gaba ɗaya yana azumta gaba ɗaya ne yake nufi ibn mubarak bukhari ne wato ibn mubarak yake laraba suna da wani abu duk wata in ka azumci sama da rabi to za ka na azumci duka ba na kusan duka saboda haka annabi yana azumtar sha'aban sama da rabinsa mai turaro bayan yanzu mu ya zuwa jihar Sokoto mu sauka a masallacin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku da ke Tauki Duwa lokacin Sokoto masallacin da Sheikh Siraj Abubakar Sokoto ya gabatar da hudu ba akan kullumin kwallon kafa da kallanta ya ku bayan Allah daga cikin illa da wannan kwallon kafa cikin da shi akwai zubar da mutunci daga cikin illoli na kallon kawa shine alfasha babu gidan kwallon kwallo da waka taba alfasha babu abin da abban take wurin kallon kwallo kamar in saka in an tafi suwa ne sai a kama ko ba ka kaza uban ka na kaza waitin in ba ka wata aka ana sa'i in ba ka kaza uban ka na kaza in ba ka kaza uban ka na kaza sai an tafi wasu wani tashi sai kuwa sai ce kun ji zahi kaza kaza uban kuma a shi amma mun da shi ba komai ba da wani ya ɓaci uban ka arba arba kai su har da haka kana ganin ba komai ba wannan yana cikin kulloni da kwallon kwasir shi alfasha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'mini kan da zama wani alfasha idan ka ga mu'mini ko dai alfasha sai kamar sallallahu alaihi wasallam ya ce babul muslim fusuqun zagin musulmi fasikanci ne ba kun ga sun sallar kwallo akwai fasikanci akwai almubazzaranci akwai zuba kuɗi inda bai kamata ba daga cikin illa da wannan kwallo ba cikin shi shine akwai babbar illa shine bata lokaci abin da baka cikin 90 minutes ake 45 sai sa 45 sai za ga mafi yawanci wallahi duk aya a cikin alqur'ani ayar ta fi wata tsawon alqur'ani ayatu dai ayar bashi wallahi minti 90 ko ta ma kana ba minti 90 ko komai ta kwalta ka minti 90 yayi ma yawa ba ka halice ka ba aya guda a ce aya guda shayi guda kowane minti awa guda kana har shayi guda duk ba shi ne kake shi ba idan aka yi 90 minutes aka yi ba a sake wasu awa uku ana garama akan abin da aka kallawa ayi awa uku ana garama billahi allazi la farin na yasa amana wallahi upside na wallahi ya hana mana tadarifi ai shekaran jira an ce kaza kaza sabbi yana tsayawa minti 30 minti 60 awa uku bai gaji ba abinda an gama an kalla ya yi ko yana jarrama sai har ɗari ɗaya dare babban abin da baka fice shi babu yadda ba kwallo shi ne in ba juma'a ba in an kai firila ne a sibit da lahadi tun da rana an kawara har dare da an ƙara biyar a fara laliga da an ƙare ra'atanin za a sake wani abu ran talata da ranar ba ta ake aikan tolin ran alhamis sai a ce a yi rofa kullum sa ake alalace ma lokaci kullum ba ka lokacin kanka kullum kana gidan kwallo ba ka da aiki ba ka shiri ba duniya ba ne ta lahira ka kai sana'a ka kai ka kasa hagani ka kai ka ɗauka ko da kowa kenan na minti tsin ka nuna ka ɗauka nuna samu minti tsin kaɗan daga cikin hanyoyi da za mu magance wannan mu san cewa in ka shiga duk lokacin ka shiga gidan kwallo domin barin kallon kwallo na abu ne mai wahala kamar barin shi sigari to amma ga wasu hanyoyi guda uku da idan ka bi su kaɗan kaɗan insha Allah Allah zai gabata da wannan daga cikin farko shine kasancewa da haramun ne yake domin in ka san abu haramun ne to yana daga cikin abun da kake tsoron Allah ta ka bari amma kai kasu kana ganin cewa kai wani abu na ba ma haramun ba ka fara sanin cewa haramun ne saboda ta haɗa illa ɗaya da shan giya ta haɗa illa ɗaya da sigari ta haɗa illa ɗaya da shata su waɗannan illoli guda goma da muka lissafa ƙwallon ƙafa tana da suwan dukkanin su a musulunci haramun ne to na farko ta haramun ne na biyu idan ka shiga ka bar shiga ko wata kwallo ka zan shiga cikin banka kai ma'ana kaka ce duk inda za a la liga sai ka kalla sai ka kalli Barcelona sai ka kalli Valencia sai ka kalli Deportivo a a duk basu ko ma ka take ɗaya kallo ka rage wannan lokaci wannan lokaci da ka bata ko ma ka kan kadai na uku duk minti cikin da ka bata wurin kallon kwallo ko ma ka biya Allah ko ma ko Qur'ani karanta minti cikin sannan da ka kai kana karatu Qur'ani ko kai sallah ta minti cikin ka biya wannan lokaci ka bata ka san cewa wannan lokaci zai saki dawo mata alkiyama biya shi da wani abu na kwarai insha Allah kadan za zaka bari da kuma addu'a ga Allah subhanahu wataala cewa Allah ya raba ka da wannan musiba mai sauraro rakanin mu dawo jihar Kano mu sauka a masallacin Usama bin Zaid da ke unguwar Kawo karamar hukumar Nasarawa inda Sheikh Ibrahim Na'ili ya gabatar da hudu ba akan maraba da watan Ramadan. Ramadan ya zo ne domin mu yi maraba da zuwan shi kana mu shimfiɗa masa tabarmar karbuwa da tsoron Allah sai daidai ya tashi zai kwashe dukkanin labuka mu ya tafi da su ya ban mu tare da tsoron Allah mu kuma gani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa babu mai girman daraja a gurinsa kan ba wanda ya ji tsoronsa ba kusa ga babu shi wato ainihin azumi yana zuwa ne domin ya yi kaciya ya yi ya bi daki daki ya tace rawuka masu biyayya ga Allah ya karfafe su ya kuma raunana rayuka waɗanda ba su biyayya ga Allah domin ya karya ƙwarin sabansu ga Allah sannan watan azumi yana zuwa ne ɗauke da abubuwa masu yawa waɗanda ke ta kiran mu zuwa ga yawaita ayyukan alkhairi ta yadda in ba za ka iya wannan ba ta iya yiwuwa za ka iya wannan saboda haka kada mu yadda watan azumin nan ya zo ya da mu cikin kunci game da wato ainihin al'amarin zuwansa ba ina nufin kunci na rayuwa ba a lalle mu karɓe shi da yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala alkhairi bai wayi muna ta hanyar ba mu watan azumin Ramadan duk kuma halin kunci da muke ciki mu karɓi abin hannu biyu mu yi mara balale da zuwanta Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya albarka ga mu a cikin wato ainihin shi wannan wata kada mu manta wata ne wanda ake bubbude kofofin aljannar ubangiji duka abu da su kai saboda yawan waɗanda ake sa ran shi su Ya haka kada ka yarda wannan dama da ke zuwa kafin ta zo in kana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da ƙoƙarin ganin wata ilin shi wannan wata mai albarka ka yi mai shiri da kyakkyawan niyya saboda annabi rahama yana cewa inna mal amalu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa mutani wata ne wanda rahamomin ubangiji ke jerin gwanan sauka ga bayan Allah yi ƙoƙari ka samu ta samu daga cikin rahamomin ubangiji kada ka yarda sau rahamar ubangiji watan azumi ya kare ta daina sauka ya zama da baka samu ba sannan mu gano wata ne wanda ake daga darajar wadanda Allah subhanahu ta'ala ya bai wa daraja in ma kafin zuwa Ramadan ko kuma ya ba su daraja a cikin watan Ramadan haka ya bayin Allah ku yi kokari mu samu mu zan daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai daga darajar mu ta imani ya ƙara kusantar da mu zuwa gare shi ku sani wata azumi wata ne wanda Allah ya ce kau da kai ga dukkanin santsin da ya ɗebe mu Allah mai yawan afuwa ne Allah mai yawan gafara ne saboda haka kada mu ɗebe ƙauna, ko tsammani ga samun ramar ubangiji mu yi ƙoƙarin koma zuwa ga Allah a cikin wannan wata kada mu ga girman zunubin da muka yi wa Allah mu kalli girman rahamar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai ya bayin Allah kuma sani a cikin watan azumi ne ake yawaita cikin watan Ramadan ne ake yawaita yin tahajjudi ake yawaita yin tarawi, za ka samu ko da mutum baya iya kiyamun lail amma da za a yi tarawi da shi a masallacin alfurkan da ke kan titin alu azami na tsarawa dra kuwa dr bashir ali umar ne ya gabatar da hudu ba akan ayyukan neman lada a musulunci yayin da ake yunwa aikin da aka fito shi ne aikin sadaka da ciyarwa shi yasa ma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi sayyidina Abbas ya gaggauta bayan da zakka tun da an lokacin da yi duk da yake lokacin da ya dace a gaggauta bayan da ita saboda haka la'akari da wannan yana da muhimmanci hikima ta uku shine kada mutum ka wulakanta aikin alkhairi ko mai kankantarsa domin baka san lokacin da zaka dace da da rahmar Allah baka san wani aiki ne zai sa Allah ya gafarta maka ya cikin da kai aljanna ba baka san wani aiki ne Allah zai karba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada wani musulmi ya wulakanta aikin alkhairi ko da ya haɗa ɗan uwansa ne da fuska a kasa wato ba a murtike ba kuma yace ya kuma ta mu'minai kada makwabciya kada abokiyar zama ta wula wato ta ta yi kyama ta ga rashin girman ta kyautata ma abokiyar zamanta ko makwabciyarta abokiyar zama nan ta haɗa hadda kishiya kada ta wulakanta idan ta yi wato romo daga naman da ake da ake fafarsa tsakanin kofato ta yi homo da ɗebi wani abu ta ba ma ta ba ruwanta abu ne wanda ake mutum kada ya rinka ganin wannan bai taka kara ya karya ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada mutum ya wulakanta aikin ma'abu kuma yake ku ji tsoron shiga wuta ko da da sadaka ne da rabin dabino dabino guda ɗaya ka raba ka ci ɗaya ka bayar da ɗayan sadaka ka nemi Allah ya tsirar da kai ga wuta daga wutar nama daga wannan ka duba ka irin azaba ta dindindin da tashin hankalin da ke cikin wutar nama. amma da wannan abin da bai kai ya komo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi kariya daga wutar nama ko da shi yace in ba ku samu ba in ba ku samu ba to ko da da magana mai dashi ne daga wutar uwanka to ina waɗanda suke takama da cewa su sun koyi yaren turawa sun koyi al'adar 'yan amerika kullum magana su sai zagi sai la'ana da ta aiki ko da kyakkyawar can ce da za ka ma dan uwanka kuma ma ba ka da sadakar da za ka yi wannan dan ka tsira da kanka da ita don ka san abin da Allah zai karɓa ya yi maka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kissa da wani bawan Allah wanda yake gaba mu daga cikin al'ummomin da suka gabace mu kishiri ya kama shi mai tsanani ya zo ya samu wata rijiya ya gangara cikin rijiyar ya shirya hukunsa ya ɗebo ruwa ya sha yana fitowa daga cikin rijiyar sai ga wani kare yana nan layi ya fita harshensa ya ce lalle kishin da ya samu wannan kare shi ne ya same ni sai ya sake komawa cikin wannan rijiya ya ɗebo ruwa a cikin hukunsa ya makale shi da bakinsa sannan ya kakkama gefen bango har ya fito ya shayar da wannan kare sai Allah ya gode masa ya gafarta masa a wata riwaya sai Allah ya gode masa ya shigar da shi aljanna ka duba Allah bai godiya ne sai kana ganin ba aikin komai bane amma wajen Allah wani abu saboda haka kada mutum ya wulakanta aikin alkhairi daga cikin fa'idar ta hanyoyin ayyukan alkhairi shine idan mutum ya shiga cikin halin da larura ta zo masa rashin lafiya ko tafiya ta hana shi ayyukan da ya saba yi Allah maɗaukakin sarki zai rubuta masa ladan aikin alkhairin da yake yi tamkar yana da lafiya tamkar yana mazauni gida. A masallacin Umar Faruk da ke unguwa uku kuwa, Dr. Aminu Ismail ne ya gabatar da hudu ba a kan kankan da kai a musulunci. Uwa masallata, Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu a kan cewa lallai mu kankan da kai sannan kuma mu rusuna wanda kuma ya zama shi ne shugaban waɗanda suke suna kankan da kansu suna yin tawadu ga Allah maraikin sarki sannan kuma ga bayan Allah maraikin sarki ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ya koyar da mu yadda ya kamata a ce mun rusuna mun kankan da kanmu da yadda yake da yanayi da kuma maganarsa ya koya mana yadda za mu tawadu yadda za mu tausasa harshe tare da ɗan uwa musulmi don mu samu mada ga Allah maraikin sarki Allah madaukakin sarki ya yi umarni cewa lallai mu yi kankan da kai ga ƴan uwanmu waɗanda yake mumunai sannan kuma mu ya zamo mun yi hankoran biyan bukatunsu sannan kuma mu yi hidimta musu mu hidimta musu mu kuma kasance tare da su duk waɗansu abubuwa waɗanda yake zai zama akwai yardar da Allah madaukakin sarki a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa mu'mini shi kamar wani raƙumi raƙumi ne da asala. takumi da aka ba ana sanya masa wannan akalar wato a hankinsa ko yaushe idan aka ja yana bin wanda yake jansa sawawu wannan wanda yake jansa din yaro ne ko kuma babba ne to haka ake so mumuni ya kasance sannan kuma idan ya zama an durkusar da wannan raƙumin idan ya zama ko da a wurin wanda yake ba daɗin durkuto ne ko da a kan wanda yake fara dutse ne wanda yake ba shi da daɗin durkuto ɗin za ga cewa raƙumi ya fi ya yi biyayya ya durƙusa a daidai wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa haka mumuni ya kamata ya kasance tare da yan uwanka mumunai duk lokacin da aka jaka ka zama raƙumi da akala idan aka jaka matukar dai abin wato abin da zai yanzu da Allah madaukakin sarki ne to ya zama ka jawo kada ya zama ka yi taurin kai kada ya zama kuma ta nuna bujirowa sawawun wannan wanda ya yi irin wannan din yaro ne ko kankani ne matukar wannan abun bai keta haji na shari'a ba to kai biyayya akan wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mutum yana da tawalu'u yana da kankan da kai shine mutum ya zama yana hidintawa yana taimako yana yin aiki da jikinsa wajen wato yana yana taimakon ɗan uwansa musulmi wa kuma ya zama wannan taimako ɗin dan Allah yake yin wannan ba zama wajen Allah dan kada ya samu lada a wajen Allah madaukakin sarki dan ya samu yarda daga wajen Allah madaukakin sarki sauraro mukassare da hudubar masallacin sahaba da ke kundila inda dakta Abdullahi Muhammad ji ya gabatar da huduba akan gidan wuta ya'yan uwa maganar mu a yau shine akan gidan wuta gidan kafewa gidan halaka gidan da yake ba gida ne na muminai ba wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira gida ne na shar a shararen halittu su ne za su zauna a wannan gida kamar shaitan da mabiyansa da yan barandansa kamar yadda labari ya zo Allah ke ba mu labari game da Iblis Allah ya rantsuwa ya magana ya rantsa ya ce la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in wallahi tabbas sai na cika wutar jahannama da kai da wanda suka bi ka gaba daya kaga akwai magana iblis sannan da wanda suka bi iblis Allah ya tsare mu da bin iblis yau wata kungiya ce da ita wai ta bautar ɗan. ya yan uwa wannan gida na wuta fa shine gidan fir'auna da amana da karuna da ubay bin khalaf da sauran tarkace na manya-manyan gumaka azzalumai da aka yi a duniya kajirai fajirai wannan gida shine gidan Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai da ma wanda suka ji sahunsa na munafunci na wannan al'ummar Allah ya tsare mu da munafunci wannan wuta an manzo sallallahu alaihi wa yake ba mu labari mai firgici mai ban tsoro yace za a zo da ita gobe kiyama ita wuta tana da wurin rikewa guda wato dubu saba'in sab'una alfi zimanin wurin da ake rike da ita kenan sannan kowane marikin ɗaya yana da mala'ika dubu saba'in Haga dubu saba'in so dubu saba'in kun iya lissafi ku je ku ga yawan mala'ikun da suke da wuce wato rike da wuta haka annabi ya ce za su rika janta suna rike ta saboda girmanta da azabar da aka tattala a cikinta. wannan ana gaya mana don mu gyara ayyukanmu mu ɗan uwa tana nan an halicce ta Allah ya tsare mu ya ɗan uwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sauƙin azabar wuta gobe kiyama shine wanda takalmin wutan takalmi irin na salifa yake takawa a matsayin wuta ɗin amma kwakwalwarta suna suna zabalbala tana zabalbala saboda azaba saboda haka kamar yadda tukunya in ana tafarfasa ruwa take haka kwakwalwarsa take kuma shi bai ganin akwai wanda ya fi fi shan azaba a cikin wuta ɗin annabi kuma ya ce shi ne mafi sauƙin azaba wanda ya taka wutar kamar takawa da talifa amma kwakwalwa na zabalbala hadisi mai bin shi na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama za a zo da mafi jin daɗin duniya daga cikin ɗan wuta wanda a nan duniya su kowa jin daɗi bai taɓa sanin yunwa da kirki da wahala da rana haka ya rayu amma kuma ɗan wuce ne wani yanzu billah sai a ɗan tsoma shi cikin wuta tsomawa sannan sai a tambaye shi ya bana adam ya kai ɗan adam hal ra'aita khairan qatu inda kake ko ka taɓa samun ganin wani alkhairi a rayuwarka ta duniya kenan hmm? hal marra bika na'imun qatu ko wata ni'ima ta taba shuɗe maka bai ga wahala ba na duniya ɗan uwa wa yaqulu la wallahi ya rab ya nan ce ce wallahi ban taɓa ji ban taɓa sanin wata ni'ima ba ban taba ganin ta ba wallahi wannan azabar wuce da aka ɗanɗana mai samancan masa da rayuwar da yake nan ta fantamawa da yake ga dama saboda haka ya ɗan uwa mu nemi tsari daga azabar wuta to Allah ka tsare mu daga gidan wuta dudu abin da ya sauwaka kenan a shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dan uwa bashir zai sharfadi muhammad sajid sauki qur'an muhammad bashir ridwan kaisar muhammad nasir habib adam gadan kai da kafatanin yan midiya ni da na shirya na gabatar amma jin isa nuhu ta garawa ne ke cewa wassalamu alaikum na ku kalau